This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya. ko nomad ko niya fm ko kuma dalol fm haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗe, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran makarantawa Jummai Ali. Jiya Asabar hukumomin ƙasar Faransa suka yarba gumi wajen kokarin gane waɗanda suka kai hare-hare a ƙasar da shugaba Francois Hollande ya bayyana a zaman ƙaddamar da yaƙi a kan ƙasarsa. Shugaban ya kuma bayyana damuwar ƙila waɗanda suka shirya hare-haren su ƙara kai wasu hare-hare. Ƙungiyar ISIS ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai hare-haren a wurare shida a ranar Juma'a da daddare da suka kashe akalla mutane 126 da kuma raunana fiye da mutane 350 an kuma kashe 'yan ta'adda guda takwas to amma ba a tantance ba ko akwai ƙarin 'yan ta'adda ko kuma waɗanda suke haɗa baki da su da suka ɓoye cikin birnin paris wani jami'in daƙila ayyukan ta'addanci a ƙasar ya ce har yanzu hukumomi suna ƙoƙarin sanin shin maharan da suka mutu mazauna faransa ne ko kuma akwai waɗanda suka haɗa baki da su domin kai ƙarin hare-hare. an dai ɗauki tsauraran matakan tsaro domin rigakafin hakuwar karin tarzoma. A halin da ake ciki kuma jiya Asabar gwamnatoci a duk faɗin Turai suka yi wani taron gaggawa domin nazarin matsayin barazana da kuma ɗaukan tsauraran matakan tsaro a sakamakon hare-haren da aka kai birnin Paris. Ƙasashen da suke makwabtaka da Faransa ciki har da Belgium da Jamus da Netherlands ko kuma Holland da kuma Switzerland sun ba da sanarwar takaita ko kuma takura zirga-zirgar ababen hawa a cikin ƙasashensu da kuma waɗanda suke fita daga ƙasashen sun kuma yi wa jama'a suka shaidin cewa kada su kai ziyara birnin paris a yanzu a yayin da yake zanta da 'yan jarida a birnin berlin ministan harkokin cikin gidan jamus thomas de maizière ya ce ƙasarsa ta ɗauki ƙarin matakan tsoro domin kare 'yan ƙasar A can ƙasar Somaliya kuma hare-hare guda biyu daban-daban da aka kai jiya Asabar a kudancin ƙasar sun kashe akalla mutane goma sha takwas da raunana fiye da mutane talatin. Akalla mutane goma sha biyar aka kashe a kusa da tashar jiragen ruwan Kismawo, kuma mutane ashirin da biyar suka ji rauni a lokacin da 'yan yakin sa kan ƙungiyar Al-Shabaab suka kai harin bazata akan wata tsohuwar makarantar horon soja da yanzu ake amfani da ita a zaman sansanin sojan jihar Jubaland. Wata gama da aka yi a garin Galkayo da ke arewacin Kasar kuma ya kashe mutane uku da raunana mutane goma. An ba da rahoton cewa wasu 'yan yakin sa kai dauke da makamai ne suka kai wa jami'an tsaron Portland da suke wani sansani a ginin ma'aikatar ayyukan wato ma'aikatar ayyuka a da hari. Ana kyautata zaton harin yana da alaka da koran mutanen da aka yi waɗanda suke zaune a ginin tun 1991 bayan wargajewar gwamnatin kasar a birnin Magadishu. Rundunar sojan Najeriya da ke birnin Maiduguri arewa maso gabashin Najeriya ta ce ta gano wani shiri da 'yan kungiyar Boko Haram ke yi na shigan burtun amfani da yunifom ɗin masu aikin agaji domin kai hare-hare a wuraren ibada. Wakilin sashen Hausa Haruna Daudabi ya ako da rahoton cewa kwamandan rundunar shiya ta bakwai shiya na bakwai wanda ke kula da jihohi shida na arewa maso gabashin Najeriya, General Yushawa Abubakar shi wa manema labarai bayanin cewa samu wasu labarai wadda yake mun riga mun tura wa wanda ya kamata mu tura musu su ne jama'atu nasarar islam kuma yan ah, da jama'atu zalatu Biliya wai kamata suna mun samu labarai yan boko haram suna so su yi amfani da wa'annan yan agaji saboda su shiga cikin su su dinka musu uniform saboda aka je ko sallah ko aure ko jana'iza ko mutuwa ko wani abubuwa na addini su shiga cikin su su yi wannan barna da Allah abin da ya kamata a yi duk wani memba na wa'annan ed groups tabbatar suna da identity card su tabbatar sun san su tabbatar sun rijistar ɗinsu kuma suna zura ido yana da mahimmanci sosai. mai General Yichau ya ce jami'an tsaro sun kuma kame wani mutum guda cikin mutane 100 da aka rula hotunan su da kuma ake nema ruwa a jallo ta ce an kame shi ne a garin Maiduguri da haɗin gwiwar jami'an tsaron farin kaya wato DSS. Wato jiya da yamma da ikon Allah Allah ya sa an kama ɗaya daga cikin wanda muke nema da muka sa hotunan su su guda ɗari muka barbaza su a ko'ina to allah da ikonsa jiya su yan eh, state security state security service suka kamo ɗaya daga cikinsu wanda ake kiran shi muhammadu abdullahi yana ciki a ne na lamba 26 a cikin mutanen nan 100 da muke nema to abun farin ciki ne because ya tabbatar wa mutane cewa mutane suna taimaka mana kowa yanzu ya tabbatar cewa wannan yakin da ake ya shafi kowa tiyata kwamandan ya kuma yi kira ga al'umma muna roƙon mutane don allah taimaka a kowane lokaci duk wani bayani duk wani labari da ake ciki da shi da allah ba mu major general ishewa abubakar kenan tiyata kwamandan operation lafiya dole da ke kula da jihohin nan guda shida da ke arewa maso gabacin najeriya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya mun gode haruna Daga can Nijar makwabciyar Najeriya kuma wakilin sashen Hausa Salamu Muni Barma ya aiko da rahoton cewa jami'an tsaron ƙasar sun kama tsohon kakakin majalisar dokokin Nijar Hamma Amadu, 'yan mintoci kalilan da saukarsa a filin saukar jiragen saman Jori Hammani. Hamma Amadu ya koma Nijar ne bayan ya yi gudun hijirar watanni goma sha biyar a ƙasar Faransa a saboda sammacin da aka bayar a kansa bisa zargin safarar jarirai. Shewar magoya bayan tsohon kakakin majalisar dokokin Nijar Hama Ahmadu kenan a yayin da jirgin kamfanin Air France da ke dauke da shi ke shirin sauka da misalin karfe 6 na marece agogon Nijar. Bayan da ɗan takarar na jam'iyyar Modern Lumana Hama Ahmadu ya yi 'yar gajeruwar tantaunawa da shugabannin kawancen jam'iyyun adawa a filin jirgi, jami'an tsaro sun ta sa zuwa gidan yarin birnin Yamai. kamar yadda alhashi lawali salisu da ake kira leshe wani na hannun daman hama amadun ya faɗa a firarsa da muryar amurka dama mu abin da muke fata duk komi ne ne za a ya kamata a ce sana kiran sa hama amadu ya shigo cikin ƙasar nan kuma alhamdulillah allah ya kawo mu shi lahiya hatta dai yana hannun su masu ikon mm, yanzu ina yake kenan yanzu dai a labarin da muka samu sosai tun da daga can hilin jirgi gidan kaso ne mai kawo shi labarin da muke kenan ba mu san abin da kuma ya zo baya ba da ku gana da shi wa kenan ina ba su bari ma shi ba eh, a zuwansa ka gan shi da idan ka tabbat Allah ya goda mu shi to yanzu tunda an kama shi Alhaji sai kaka kenan alhamdulillah ai dan takara ne kuma ai shari'a suka ce za a yi ko ai za magana abin da kotu za ta yanke a gare shi sakamakon artabin da aka yi tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan shugaban jam'iyyar model lumana lokacin da suke kokarin hallara filin jirgi ya sa gwamnan ya mai hamidu garba jan hankulan jama'a Yana mai cewa ba za mu ƙara zuba ido muna kallo ana tayar da fitina haka siddan ba. Saboda haka ina kira ga kowa a guji tashina-tashina a wannan birni na mai. Idan kuma muka kama mutum da irin wannan laifi, to doka za ta hau kansa kowa ya shi. an dai samu jin rauni daga bangaren mutanen da suka je tarban hama amadu sannan jami'an tsaro sun damke wasu daga cikinsu yayin da mu ma manema labarai muka sha barkonan tsohuwa bayan an hana mana isa filin jirgin domin samo bayanai sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger mun gode sule masu sauraro waɗannan labarai da rahotanni suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ministocin harkokin kasashen waje da wasu jami'ai da suka halarci taron da aka yi akan makomar siyasar ƙasar syria sun faɗa cewa hare-haren da aka kai birnin paris ya sa buƙatar ƙoƙarin magance rikicin siriya zama dole wakilan manyan ƙasashen duniya ciki har da amurka da rasha da iran da kuma majalisar ɗinkin duniya jiya asabar suka kammala zagaye na biyu na yin shawarwari a birnin vienna ƙasar austria tare da gabatar da wani faɗaɗɗen shirin harkokin siyasar siriya da kuma yadda za a cimma daidaituwa akan ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke cikin ƙasar. A yayin da yake magana cikin Faransanci, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce suna tare da Faransa da sauran duniya wajen aniyar da suka kudurta na kawar da 'yan ta'adda daga duniya. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leka kasar Uganda ne wadda yanzu haka hukumar zaɓenta ta ce tana shirye-shiryen gudanar da zabenta a shekara mai zuwa abin da ya sa ta kira taron 'yan takara a babban birnin kasar wato Kampala. Kuma ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da tattauna da su shine batun kamfe wanda aka fara a farkon wannan watan da muke ciki kuma za a kare shi a ranar 16 ga watan Fabrairu na shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. To sai dai abokin aikina na sashen turanci Peter Clothy ya samu damar zantawa da mai magana da yawan hukumar zaben kasar wato Jonathan Toremwa kan muhimman batutuwa da ke da nasaba da batun zaben. Da farko dai Peter ya tambaye shi ne ko menene muhimmancin wannan ganawar da hukumar ta yi da 'yan takara? As the campaign begin, we already harmonized the campaign program for the eight candidates in the race. And we signed a memorandum of understanding with all those eight candidates or their official agents, those who were not able to make it. Yayin da aka fara kamfe, mun cimma a matsaya da 'yan takarar takwas ko kuma wakilan wasu daga cikinsu da ba su iya halartar taron ba. Mun amince cewa dukkanmu za mu bi dokokin da hukumar zaɓe ta shimfiɗa game da kamfe. Now we expect everybody to keep to harmonized and approved campaign program by the Electoral Commission. Should there be any change on the part of candidate A in the schedule, that change must be communicated to the Electoral Commission for the candidate himself and Haka kuma mun yarda cewa idan akwai wani canji daga cikin abin da muka cimma a lokacin taronmu, wajibi ne dan takara ko kuma kwamitin yakin neman zabensa ya sanar da hukumar zaɓe wannan canjin. Secondly, this campaign will be ending at 6 p.m. Ugandan time every day, including the current president who is also in the race. So we expect that uh, legal requirement to be observed and complied with. Uh, secondly, I want to request that as the candidates go about their campaign, they conduct peaceful and harmonious campaigns. We don't want candidates to divide our people along tribal already Haka kuma mun amince cewa kullum za a rufe yakin neman zaɓe daga ƙarfe shida na yammacin kowace rana lokacin ƙasar tamu ta Uganda. ciki ko har da tawagar kamfen ɗin shugaban ƙasa wanda shi ma yana cikin masu yakin neman zaben wajibi ne kowane ɗan takara ya gudanar da yakin neman zaɓensa cikin kwanciyar hankali da lumana wanda ya saba haka to hukumar zaɓe za ta zartar da ta a kansa ba mu yarda ɗan takara ya yi amfani da batun addini ko kabilanci ko bangaranci wajen yakin neman zaɓensa ba wanda ya haka ya san kwanan wasan da kwamfuta ya tambaye shi wasu sharuɗa ne aka gindaya wajen wannan yakin neman zaben Well, the enforcement is on, is on the part of the police force. We are working closely with the Ghana police force in monitoring the campaign programs of the candidates. And if anybody engages in, that, in those, there are sanctions within the law that can be applied. So for now, I can only say that uh, we wish them to stick to the law, and if they violate the law, the law will be pulled out and those sanctions that out. Hukuncin yana hannun 'yan sanda ne, amma dai hukumar zaɓe za ta bi harkokin yakin neman zaɓe na kowane ɗan takararta sau da ƙafa. Kuma da zarar ta ga ya kauce za ta tuntuɓi 'yan sanda domin ɗaukar matakin da dokar ƙasa ta tanada a kansa. Ba wani abu da za mu yi wanda zai saɓa wa dokar ƙasa. Sai dai fita ya sake tambayarsa, har tsawon wani lokaci ne ɗan takara zai sanar da hukumar zaɓe cewa ya sauya tsarin kamfe ɗinsa? shine sai jonathan toremwa ya amsa da cewa Uh, well, it is not entirely monetary, but the memorandum of understanding is legal because it is under our electoral laws. So if one violates it, then he, is breaking the law. But in terms of uh, monitoring and supervision, we have districts, we, we, we have our offices in every district of Uganda, and each of our districts should have that campaign program for all the families. The police is on alert. The security agencies are on alert. They are all monitoring. So the monitoring will be there 24 hours to see how one conducts himself or herself uh, during the campaign period. Na farko dai karka manta mun cimma matsaya da dukkan 'yan takarar nan takwas kuma muna da ofishinmu a kowace gunduma da ke kasar Uganda. Haka kuma kowane ofis a wannan gundumar na da jadawalin wannan kamfe duk yankin da ake yin kamfen alhakin wannan yanki ne ya sa ido ga wannan kamfe kuma ya gane wanda ya karya doka ko kuma a'a haka 'yan sanda na biye da wannan tawagar ɗan takarar da ma sauran jami'an tsaro da ba 'yan sanda ba daga ƙarshe fita ya ce masa to jami'un adawa na ƙorafin cewa zai yi wahala 'yan sanda su yi musu adalci domin sau tari 'yan sanda suna goyon bayan gwamnati ne No, that is not correct. It is an allegation. And if anyone has a complaint in respect to that, the commission is always there to address those complaints. But for now, I can say that is not correct. It is a mere allegation. Wannan ba gaskiya ba ne, wannan zargi ne kawai. Idan dai mutum na da wani korafi to ya yi magana a kansa, amma wannan zargi. kotun sauraron kararrakin zaɓe ta soke zaɓen gwamnan jihar taraba wato architect darius isiyaku abinda shugaban jam'iyyar apc na jihar alhaji hassan jikan ardo ya wa hassan maina kaina cewa hukuncin da kotun ta yanke ya yi daidai sai dai da hassan ya ce masa me yasa ya ce haka shine sai ya ce wa hassan ita hukumar zaɓe da kundin tsarin najeriya ya nuna mana yadda mutum ma zai samu halaccin yin takara farko an ce a yi zaɓen fidda gwani mu kaɗai ne jam'iyyar apc ne kaɗai ta yi zaɓen fidda gwani a jihar taraba ku je ku duba kuma ga rahotanni a ofishin hukumar zaɓe dukkan su har rek ɗin da kansa ya zo gurin ya tabbatar da haka kuma kuma abin farin ciki a yanzu su jam'iyyar pdp da kansu su suka faɗawa duniya ba su yi zaɓen fidda gwani ba a rubuce ba waiwai ba ne sun faɗa sun rubuta kuma a rubuce a kotun nan da muka je. sakataren gwamnatin jihar na taraba honorable anthony jilasin ya ce wannan kotun ba ta yi musu adalci ba shi ma ga abin da ya shaida wakilin sashen hausa sanusi adamu. din ba ta mana daɗi ba gaskiya eh, alƙalai da suka gudanar da wannan zabe ba su yi adalci ba ma a pdp ba ma mu al'umman taraba state domin abinda hukuncin da suka eh, suka yanka hukunci ne wanda ake faɗa election wato hukunci ne wanda aka yi aka ɗauka ta bisa ga eh, abubuwan da ya faru kafin an yi zabe to ba ita ce shirya da ya kamata su yanka ana so a faɗa shari'a ne da zabe sun ci wannan zabe wannan wuri ba sun sa a yi sashi zabe a wani yuni yuni har a don karbar hukuma ta don zama an sake zabe gaba ɗaya a wani wurare kuma haka yuni yuni yuni muka yi kirki ta samu galaba ba su da makama sai da suka yi ƙarya sun ce wai shi gado zai tantance ba shi ne kare na PDP ba ai na ga abubuwan da aka yi a waɗansu jihohi kamar Bello kamar waɗansu jihohi na South da na West waɗanda ƴan takarar din ba haka ba amma ba abin da ya faru don mai namu zai zama haka eh akwai jihohi haka wanda aka sake ba a sa ɗan takara is heredity eh, some eh, eh, jam'iyya ne kuma wata jam'iyya ba da dama ta faɗa ma wannan jam'iyyar dole kuka sa wanda mutum dole kuka sa wanda mutum ba ni ina nan mazaune a Galibu anan na san abin da ya faru a APC amma ba za mu faɗa ba abin da ya faru a APC eh, eh, Dr. jude da Tumba da waɗansu mutane sun kai kara sun ce ba su yarda da zaben aka yi ma ita a ba mu za mu faɗa haka ne ba za mu faɗa ba mu ba romu ba don mu ba APC muke ba mu muna gudanar da namu a PDP idan yau yan takara suna nan talatin sanan PDP ta ce a ah, mu muna ganin wannan mutum da zai kawo mana jama'a shine yake karbuwa bisa ga abin jama'a ya kamata za mu za mu dunguma sannan kuma mu yarda da abin da eh, jami'a ta faɗa wannan zai kawo mana jama'a kuma haka ba wai wata wata jam'iyya ne za ta soma mana baki ta wannan bai kaza ba wannan bai kaza ina ruwan su da mu wannan abu abin da da ita kotu ta nan ba daidai ba har ga Allah ba daidai ba kenan da sauran kallo game da wannan batun zaben yanzu kuma anan shirin zai ɗiga aya sai wani sati cikin ikon Allah a ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilanmu wato Hassan Maina Kaina da Sanusi Adamu sai Cuba Hiro ne wanda ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah Yanzu kuma ga rahoton na musamman a wannan makon. Rikicin makiyaya da manoma wani batu ne da daɗe yana cewa mutane tuwa ƙwarya a wasu sassan Najeriya musamman ma a arewacin ƙasar inda a wasu lokuta rikicin ke rikidewa ya koma na ƙabilanci ko na addini. Shin menene ainihin abin da ke haddasa wannan rikici da kan kai ga asarar rayuka da ɗimbin dukiyoyi wanda hakan kan shafi ma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Coci Daliab shi shine shugaban matasan biyar na ƙungiyar Mundas Association. za ki ga mutum ya yi nomansa an zo an sassara mutum na da shanukansa an zo an sata to wannan ya kanta da hankali amma idan an ce a yi hakuri za a yi hakuri da shike akwai jami'an tsaro ya kamata in an ce bari sai a bari ko da shike a sashen gwamnati kamar akwai sake so da dama gwamnati za ta ce ai we are on top of the situation sai kaga abubuwa na ta ƙara bacewa a nashi tsokacin shugaban miyatti allah mafindi umar ɗanburan na jihar taraba da ita ma ke fama da wannan rikici cewa ya yi rashin mutunta burtuloli da gwamnati ta shata wa makiyaya na daga cikin ababen da ke haifar da rikici tsakanin makiyayan da manoma. babban abin da ke kawo rashin jita tsakanin fulani makiyaya da kuma manoma rashin ba kowa hakkin shi hakkin shi in the sense that gwamnati ta ta fidda hanyoyi burtololi na shanu kamar da ta fidda hanyar mota da jirgin kasa a kasar nan ba mai shiga ya tare na mota ba mai tare na jirgin kasa na shanu kowa na encroaching yana gini ko kuma a yi noma a kai gwamnati ta ware filaye don yin game reserve na dabbobin daji inda ba su amfana mu ba a barin mutane su yi encroaching amma filaye da aka ware don kiwon shanu da ake kira kurumi yanzu duka an jama'a sun shiga sun kwashe kuma duk yawanci da suka kwashe ma'aikatan gwamnati ne manoma suna zuwa su yi noma a wannan hurumin idan aka yi barna kuma ya zama abin damuwa sannan na ukun shi shine yadda hukuma ba ta damu da abin da ya samu ba fulatani a kasan nan ba wannan ma shine babba muna neman a mana abin da bature ke kira justice to sai dai shugaban al'ummar jukunawa a jihar ta taraba wato bako benjamin ya danganta matsalar rikicin ne akan karuwar yawan al'umma to abin da ke kawo fada tsakanin makiyaya da manoma da kwanan nan abun na dade karuwa shine ina gan matsalolin ya fi ɗaya ko biyu ko uku suna nan da yawa amma na farko da hujja mai karfi na cikinsu shine kasan da kafin najeriya ta samu independent a ce 1960 yawan population gaba daya na Najeriya na da miliyan hamsin ne ko na abu. To yanzu muna nan mutane dari dubu dari a miliyan dari da wani abu a kai in ba mu kai miliyan dari biyu ba kenan. So yanzu da inda ake inda za a samu daji ne gaba daya kurmin daji yanzu don eh, bunkasan yawan mutane duka yanzu wayan mai da wannan area din gidaje. an kuma a ainihin yanayin yanayin kiwo yadda ake da da da har yau bai canja ba kusan shekara na gami hamsin da wani abu bai canja ba. Ado Idris Gidado shine shugaban kwamitin riƙon ƙwarya na ƙungiyar Met Allah ta ƙasa. ya ba da dalilansa da yake ganin suke haddasa fitina tsakanin makiyaya da manoma dalilan da suka kama da na waɗanda suka yi tsokaci a baya a halin yanzu dajin ma ya zan babu to matsuwa da dajin ya yi da gidaje da gonaki waɗansu wurare ma a keɓe kawai na masu kuɗi su saya su sa shinge to waɗansu wurare kuma ya zama duwatsu ne waɗansu wuraren kuma ya zama tafki to fili inda su makiyayan za su yi noma sai zamanto ya yi kaɗan wannan ma yana daga cikin abubuwan da kila za su iya kawo fitina to a alalakika akwai kuma wayansu abubuwa irin wanda suka ɗan shigo irin na kabilanci a nuna wani kiyayya wa juna wasu ma sukan fassara da bambancin addini ire-iren wayannan alalakika su ma suna ba da gudunmowa to wannan a takaice na ganin suna dai daga ciki to a lokuta da dama rikicin kan ɗauki wani salo inda yakan ritsa da waɗanda ba su ji ba su gani ba musamman ma a wasu yankunan ƙananan hukumomin barakin ladi da riyom da ke jihar plateau inda ake zargin al'ummar birom da tare matafiya ko menene yasa hakan ke faruwa dalib da ke shugabantar kungiyar matasan birom cewa yi game da tare hanya ina ga duka sashe wannan ya faru wanda ina ga sashen fulani sun tare hanya sashenmu ma a wani lokacin ganta da hankali sai su fara zanga-zanga na tarin hanya a matsayina na shugaban matasa muna ƙoƙari ne mu gaya musu da cewa wannan hanya ba mai kyau ba ne domin yawancin matafiyata maybe ma ba su san abin da ya faru ba su sun fito daga wani guri ne suna wucewa. To idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji irin rawar da gwamnatoci ke takawa wajen shawo kan wannan rikici da kuma martanin zargin da ake musu na cewa suna nuna halin ko in kula kan wannan matsala sannan za ku ji irin tasirin da wannan rikici ke yi ga tattalin arzikin ƙasa da kuma yankunan da abin ke shafa har ma da yanayin zamantakewa yanzu a madadin wakilan sashen hausa na murya amurka wato zainab babaji da ke jos da kuma ibrahim abdulaziz da ke yola mahmud lalo ke cewa sai wani mako idan allah ya kai mu kafin mu rufe shirin namu na yanzu bari mu dawo maku da takaitattun labaran duniya asabar hukumomin kasar faransa suka yarba gumi wajen kokarin gane waɗanda suka kai hare-hare a ƙasar da shugaban francois holland ya bayyana a zaman ƙaddamar da yaƙi a kan ƙasarsa shugaban ya kuma bayyana damuwar ƙila waɗanda suka shirya hare-haren su ƙara kai wasu hare-hare a can ƙasar somaliya kuma hare-hare guda biyu daban-daban da aka kai jiya asabar a kudancin ƙasar sun kashe akalla mutane goma sha takwas da na fiye da mutane talatin. Akalla mutane goma sha biyar aka kashe a kusa da tashar jiragen ruwan Kismayo kuma mutane ashirin da biyar ne suka ji rauni lokacin da 'yan yakin sa kan kungiyar Al-Shabab suka kai harin bazata a kan wata tsohuwar makarantar horon soja da yanzu ake amfani da ita a zaman sansanin sojan jihar Jubaland. rundunar sojan najeriya da ke birnin maiduguri arewa maso gabashin najeriya ta ce ta gano wani shiri da 'yan kungiyar boko haram ke yi na amfani da yunifom ɗin masu aikin agaji domin kai hare-hare a wuraren ibada a can jamhuriyar nijar kuma hukumomin ƙasar jami'an tsaro sun kama tsohon kakakin majalisar dokokin nijar ɗin hamma ahmadu ba da ‘yan eh, mintoci kalilan da saukarsa a filin saukar jiragen saman Jori Hammani. Hamma Amadu ya koma Nijar ne bayan ya yi gudun hijiran watanni goma sha biyar a ƙasar Faransa a saboda sammacin da aka bayar a kansa bisa zargin safara jarirai. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin nagari na kowa wanda sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.